Mai sauraro barkanmu da warhaka ka misali ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan makon zai duba ne kan yadda aka gudanar da bikin bada kyautar Ballon d'Or ta shekarar 2024. a ranar litinin din da ta gabata ce aka gudanar da bikin bada kyautar ballon ta shekarar 2024 wanda shine karo na 68 da hukumar kwallon kafa faransa ke bada wannan kyauta dan wasan tsakiyar tawagar spain da kuma manchester city rodrigo hernandez wanda aka fi sani da rodri ne ya samu nasarar lashe wannan kyauta inda ya zama dan wasan city na farko a tarihinta da ya taɓa lashe ta kyautar ta bana dai ta bar baya da ƙura. inda mutane da dama ke ganin dan wasan gaba na Real Madrid Vinicius Junior ne ya fi cancantar lashe ta. Duba da irin gudunmuwar da ya baiwa kungiyarsa wajen lashe gasar zakarun Turai da kuma gasar La Liga a kakar da ta gabata. Kan haka muka gayyato babban editan sashen Hausa na Radio France International Malam Bashir Ibrahim Idris wanda kwararre ne akan harkar wasanni da kuma abokin aiki Nura Ado Suleiman waɗanda za mu tattauna da su. to kada ɗaya barkan ku da shigowa to barka ka da kamis barka da kokari kamis na kare ya ka kalla kyautar ballon d'or ta shekarar 2024 da aka baiwa rodrigo to ana iya cewa idan aka yi la'akari da kuri'a ake kaɗawa wajen baiwa mutane ko kuma wasu da aka tantance domin su kada kuri'ar zaben wanda ya fi dacewa a bayar a bashi wannan lamba ta girma sun yi abin da suke ganin ya dace amma sai dai ga masu sa ido a harkokin wasanni suna ganin akwai alamar tambaya dangane da shi rodrigo da ya samu wannan kyauta ba wai dan bai yi fice ba sai dai dan ana ganin kamar akwai wanda ya ɗara shi wanda shi ya fi cancanta a bashi wato shi vinicius junior da wannan bayani naka za mu mm. iya cewa kenan wani bayani da cristiano ronaldo ya taɓa yi a baya na cewa kimar ba da wannan kyauta yana ƙara raguwa domin kamar akwai al'amuran siyasa da ake sakawa a ciki ni ma na cikin masu wannan ra'ayi ba wai tun wannan karo ba tun lokacin da ake taba wa ronaldo da eh, messi ye waɗannan fitattun 'yan wasa ne da suka yi fice a duniya suka taka wasa suka samu karbuwa. a kowane sako na duniya amma ba za a ce a su goma sha ɗaya waɗannan 'yan wasa sun su suke lashe wannan sauran 'yan wasa mai suke yi to ina cikin waɗanda gaskiya suke jefa alamar tambaya shi yasa a wannan karo ma da aka samu wannan matsala na ganin an zo lokacin da za a sake tunani irin matakan da ake ɗauka wajen zaɓin wanda suka fi cancanta Mm. To Nura Nurado Suleiman ya kakalla yadda ake zaɓo 'yan wasan musamman a shekarar da ta gabata an yi zargin cewa kamar yadda wannan ta faru Elin Haaland ne kamata a ce an ba wannan kyauta sai kuma aka ba Messi a wannan lokaci. Ya kake kallon sahihancin zaɓo 'yan wasan? To ba ma a kai ga batun sahihanci ba. ni ina ganin lokaci ya yi da za a farga a gano wai shin me dalilin da yasa ake ɗaukaka ita wannan kyauta ta balando sama da wadda fifa ke bayarwa ai a baya zaka ga ba ba tsararrakin ma juna bane ba to amma yanzu kamar an ɗaukaka ita wannan kyauta ta balando yanda za ga magoya baya da su kansu 'yan wasan zuciyarsu ta raja'a idan ba su samu wannan kyauta ba to kamar a mutu ne ko kuma a rai tun lokacin da aka bawa messi ba adawa nake masa ba karo na takwas a baya ai an yi wa Schneider an yi wa Iniesta a irin wannan karan to kusan abin da aka yi wa wannan kyauta da aka ba wa Rodri kusan ta faru ai akwai kavajal wanda yake cikin tawagar kwallon kafar kasar Spain hmm. tare da Rodri su duk suka yi wannan gwagwarmayar da gwagwagwa hmm. sannan kuma bugu da ƙari shi kavajal ai yana ma da kofin champions league na zakarin turai mm. a hannunsa to amma kaga aka karkata aka baiwa shi rodri wannan kyauta to gaskiya Allah ne kaɗai ya san dalilin da ya sa suka karkatar da wannan kyauta suka ko kuma aka bi zaɓin da aka bi aka ce ga, ga shi rodirin kuma lokaci ya yi da za a fito a yi gwari-gwari menene da menene ake kallo mm. Mm. dan eh, kasan dama wata gaba da mutane suke ta korafi duk shekara sai kaga an sabunta ka'idojin da ake cewa ita tana wannan ka'idojin na farko kada su yawa na biyu kuma su tabbatar da cewa sun gamsar da duk wanda ya kalli dalilin da ya sa aka zaɓi wannan ka'ida aka cika wannan sharaɗi lalle e ya cancanta akan wannan sharaɗi a bada ita wannan kyauta ta balando amma in ba haka ba to ni zan goyi bayan Real Madrid ta ci gaba da kauracewa ita wannan kyauta har sai illa sha Allah. Na'am to a ah, Malam Bashir Nura ya kawo wata gaba da nake so mai magana a kai mataki mm. da Real Madrid ta ɗauka na kauracewa halartar ah, ba da wannan kyauta kana ganin mataki ne da da zai nuna cewa eh lalle su hukumomin da ke shirya ba da kyautar su farga wajen kawo gyara domin a ce an kira dan wasa ya lashe kyauta kuma baya cikin harabar zauren taro watakila wannan mataki shi zai zaburar da su masu shirya gasar baki daya su sake tunani dangane da irin waɗannan korafe-korafe da ake yi kuma kowa ya san irin rawar da madrid ta taka da rawar da 'yan wasanta suka taka lura da cewa a irin zaɓin matakin ƙarshe ma 'yan wasanta su suka fi yawa na ga kamar wani bore ne wanda zai daɗa zaburar da masu shirya wannan gasa su sake tunani su sake inganta shi inda zai sake karbuwa idan duniya Nura Ado Suleiman hmm. bari mu duba wasu kyaututtuka da aka ba wasu 'yan wasa da suka yi fice a wannan karan. Akwai Ilmiano Martinez mai tsaron raga na tawagar ƙasar Argentina wanda ke fafatawa a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Aston Villa. Hmm. Wannan ɗan wasa ya nuna bajinta musamman idan muka duba tarihin ƙasarsa da aka buga Copa America a wannan shekarar a wasa shida a wasa ɗaya ne kaɗai aka same kwallo hmm. a wasa biyar duka ba a same ba sannan hmm. kuma ya taimaka wa ƙungiyarsa a ɓangaren premier league wajen ganin sun zo gasar zakarun turai hmm. inda ma a yanzu haka suke jagoranta teburin gasar zakarun turai ko shakka babu ya cancanta kuma babu abin da zai burge ka da wannan mai tsaron raga irin yadda yake da ba shi da shakku akan duk abin da yake yi to gaskiya emiliano ya cancanta ya samu wannan kyauta malam bashir bari mu sake dawowa gare ka mm. a yayin yan wasa da aka fitar cikin jerin yan wasa talatin dan wasa ɗaya ne daga nahiyar afirka wanda ya kai ga wannan mataki wato ademola lukman kenan mm. eh, kana ganin har yanzu akwai sauran gyara a harkar wasannin nahiyar afirka musamman idan muka duba lik-lik ɗin nahiyar Eh, maganan gaskiya Ademola Lukman ya yi kokari sosai tun da kasan cewa kuma duniya ta san cewa yana daga cikin 'yan wasan da suka lashe kofin Europa wannan ya taimaka masa karsashin da ya shiga cikin wannan tawaga na manyan 'yan wasan duniya a to nurado suleiman bari in dawo gare ka hmm. kuma in jefo ma kyautar gwarzon matashin dan wasa hmm. na wannan shekarar da aka ba lamin yamal dan hmm. wasan gaba na tawagar spain kuma wanda ke bugawa barcelona wasa eh, lamin Yamal shi ma gaskiya ya cancanta domin duk wanda a dai wannan shekarun nasa da kuma irin salon buga wasansa da kwazansa da kuma yadda ya ɗauki barcelona a kafaɗinsa mm-hmm. kusan za a ce shi ne yake yan maye gurbin da messi ya bari ba za a ce dai irin karsashin messi ake gani a tare da yamal ba to amma idan aka tafi nan da shekaru biyu yawa inda ya ci gaba a haka to zai ba wa duniya mamaki. na mm. to malam bashir daga karshe me za ka ce game da wannan kyaututtuka da aka bayar na ga maganan gaskiya ita ce duk kyaututtukan da aka bayar a nawa fahimta sun dace dai ka cire ta shi rodri wadda ta haifar da cece kuce kamar la lamin da nura ya magana yanzu kowa ya yadda da cewa wannan wani gwarzo ne ake sake ginawa wanda shi ma zai zo ya mamaye duniyar kwallo inda ya ci gaba da wasa da kamar yadda yake yi yanzu ba na mantawa lokacin da ake mika masa wannan kyauta tsohon tauraron kasar holland rod gullit ya ce ya daɗe bai ga 'yan wasa da ko kuma ɗan wasa irin lamin ba mm. ba wai ɗan wasa ne da za a buga ya buga a'a dan wasan da zai ɗauki kwallo ya tinkare ka ya yanka ka ya wuce ya yanka na gaba da shi waɗanda akasarinsu yanzu ba su da yawa a duniya so inda ya ci gaba da haka gaskiya na daga cikin wanda za su yi ta goma shi. to mai sauraro duka duka ana za mu ja labulen shirin a wannan lokaci a madadin bakin namu da suka yi mana sharhi kan yadda aka bada kyautan ballon d'or malam bashir ibrahim idris da kuma nura ado suleiman mustapha adebisi ya ɗaukan mana shirin kamin sale ke cewa mu huta lafiya.